Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumel. Tare da babaya ko makiyar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Laraba 18 ga watan Nuwamba shekarar 2020. kafin ku abin da muke tafi da shi ga kanan labarai. To Sarfilo a jiya talata jami'ai a Amurka sun tabbatar da yin bukin dasa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga wanda za a yi a cikin watan Disamba duk da sanar da soke wannan bukin wuni guda kafin jiya talata. A jiya talata ne kuma zababben shugaban Amurka Joe Biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa. amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba yayin da shugaba donald trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta white house majalisar ɗinkin duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun ko ta kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a ƙasashe bakwai da ke kan hatsari labaran kenan aka saurara cikin shirin za ku ji cewa shugaban Najeriya ya jagoranci taron kolin na masu ruwa da tsaki kan tsaro a fadar gwamnati. Wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce mai irin wa'agwan suka faru sati biyu da suka gabata. A ɗaya bangaren kuma, hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'an tana da ƙarfin da za su iya daƙile satar mutane da ke faruwa akan hanyar Abuja zuwa Kaduna. haka kuma za mu ji cewa yanzu haka kwamitin binciken cin zarafi da kuma take haƙoƙin al'adama da ake zargin 'yan sanda na yi ya fara zama a jihohin adamawa da taraba sannan kuma muna tafi da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyin na ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. A jiya talata jami'a a Amurka sun tabbatar da yin bikin datsa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba duk da sanarwar soke bikin wuni guda kafin jiya talatan. masu shirya bukin na ajiye furanni a fadin amurka da dubun dubatar mutane ke ajiye furanni a kan kaburburan mayakan amurka sun sanar a ranar litinin cewa an soke bukin saboda annobar coronavirus amma a jiya talata sakataren sojin amurka ryan mccarthy ya umarci makabartar soji ta ƙasa ta alintin da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bukin cikin kariya shi ma shugaba donald trump ya faɗa a wani sakonsa na twitter da yammacin jiya talata cewa ya take batun soke bukin da ya kira shiririta inda ya tabbatar da za a yi bukin a ranar goma sha tara ga watan disamba ne za a gudanar da bukin ba a makabartar soja ta alintin kadai ba da ma sama da wurare dubu biyu a faɗin kasar da ma wajen kasar. a hali da ake jiki kuma a jiya talata zababben shugaban amurka joe biden ya gana da mashawartansa akan tsaron kasa amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba yayin da shugaba donald trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta white house biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diflomasiyya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro a cewar kwamitin karɓar mulki na biden tattaunawar ta samu halartar tony blinken tsohon mataimakin sakataren harkokin waje da tsofaffin jakadun amurka da suka hada da nicholas benz da samantha power da tsohon shugaban sojan ruwa william mcravin da kuma babban jami'in soja mai ritaya janar stanley mccrystal wasu wakilan republican a majalisa sun faɗa a cikin 'yan kwanakin nan cewa ya kamata jami'an leƙen asirin gwamnati su fara yi wa Biden bayani kafin rantsar da shi 20 ga watan Janairu duk da Trump na ci gaba da kalubalantar sakamakon zaben da ya tabbatar da nasarar Biden domin ya ci gaba da mulki a wa'adi na biyu. Majalisar Dinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun kota kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a kasashe guda bakwai da suke kan haɗari. za a iya kawar da yunwa amma ya kamata a ɗauki mataki a kan lokaci kafin a yi nasara in ji shugaban aikin jin kai na majalisar ɗinkin duniya mark lowcock a wata sanarwa akan raba kudaden wanda har yau shine kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jin kan kafin annobar coronavirus ta nakasa harkokin tattalin arzikin duniya da jama'a akwai wasu mutum miliyan 135 da dama can suke fama da tsananin rashin abinci a kasashe 55 a cewar alkaloman majalisar ɗinkin duniya adadin mutanen ya karu a wannan shekara kana majalisar ɗinkin duniya na nuna damuwa akan hali da ake ciki a afghanistan da burkina faso da demokradiyyar jamhuriyar Kongo da najeriya da sudan ta kudu da yamal waɗannan kasashe guda shida su ne za su raba miliyan 80 na kuɗin jin kan yayin da aka ajiye wa habasha raguwar dala miliyan 20 kafin baba ya sake dawowa da ci gaban labaran zamu leƙa najeriya inda shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci taron kwamitin koli na sha'anin tsaro a fadar gwamnati abuja wakilin umar faruk musa ya aiko mana da wannan rahoton. Wannan kwamitin koli ya samu hadarta taro daga mambobin majalisar sojoji ta Najeriya da ministocin tsaro da na ayyukan 'yan sanda da kusoshin gwamnati masu fada a sha'anin tsaro a cikin Najeriya. Alhaji Muhammadu Dingyadi shine ministan 'yan sanda a Najeriya ko ya yi mun karin haske dangane da sakamakon wannan ganawar da wannan majalisar koli ta tsaro ta yi a najeriya inda yake cewa mai girma shugaban kasa ya ce za a ɗauki ko da irin matakai na ganin cewa an ci gaba da hulɗa da duk wanda ya kamata a yi hulɗa da shi an ci gaba da sauraron mutane musamman matasa da kuma sauran masu faɗa a ji domin a ga cewa an saurari kowa kuma an ba masu nemo duk wani haƙƙi haƙƙinsu domin a ga cewa ba a samu irin sake baraka irin wannan ba ko shakka babu gwamnati a shirye ta saurari kowa gwamnati a shirye suke ta biya wa bukatu mutane bukatunsu saboda wannan gwamnati jama'a ne suka zaɓe ta amma kuma gwamnati ba za ta bude idanu ba tana kallo har wasu tsiraru su zo su gurfanar da gwamnati zuwa ga wani hali wanda bai dace ba saboda haka shi yasa aka yi wannan bayanin a tabbatar da cewa jama'a su zara damtse su ba gwamnati goyon baya idan aka bukatu gwamnati saurara jama'a kuma su ba gwamnati dama ta biya bukatunsu. matsalar tsaro tana kara ta'azzara kwanan nan a yankin arewa maso yammacin najeriya musamman a jihar kaduna da kan hanyar nan ta kaduna zuwa abuja shin me taron nan ya cimma dangane da wannan matsalar da kuma za a magance ta ganin takici takicin yawa. wannan taro ya lura da cewa lallai akwai bukata da ci kwararan matakai domin ganin cewa an kauce mai irin abubuwan suka faru sati biyu da suka gabata ko shakka babu hukumomin tsaro suna nan akan hanyar nan a da yaushe amma dai an samu dan akasin su waɗannan mutane marasa kishin ƙasa sun laɓe wasu wurare sun kekeci idanun mutane sun laɓe sun kwashe wasu mutane sun shiga da su daji to amma alhamdulillahi hukumomin tsaro sun bi su kuma an kwato mafi yin waɗannan mutane alhaji muhammadu dingyadi kenan ministan sha'anin yan sanda umar faruk musa murar amurka a abuja nigeria a gai da Umar Faruk Musa har yanzu duk kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Gaba ya dawo da labarai. mahaukaciyar guguwar ayota tana ci gaba da kada iska da zubar da ruwan sama a arewa maso gabashin nicaragua a jiya talata bayan ta zuba da yammacin ranar litinin ayota da ta fara rauni a matsayi na biyar zuwa matsayi na hudu kafin ta fara zuba ta tattaro iska mai karfin gaske da ke tafiyar kilomita 210 a cikin sa'a guda ayuta ta rikide ta zama hadarin yankin tropical yayin da take kadawa zuwa honduras a cewar cibiyar kula da manyan guguwa ta ƙasa wacce ta gargaɗi kasashen amurka ta tsakiya da su shirya saboda yiwuwar samun gocewar ƙasa daga yanzu zuwa gobe alhamis mutane da dama sun nemi mafaka a wasu masugunai ne yayin da gwamnatin nicaragua take kwasan dubban mazauna yankin gabar teku kafin isowar hadarin ya zuwa jiya talata ba a tabbatar da wani ya mutu a nicaragua ba in ji mogon gonzalez shugaban hukumar bada agaji a lokacin bala'i ta kasar da ake kira sinapred a takaice a ƙarshe hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce sama da 'yan gudun hijira 27,000 ne suka arce wa rikicin yankin tigiri na ƙasar habasha suka nufi gabashin sudan ayyari 'yan gudun hijira mafi yawa da ɓangaren ƙasar ya gani cikin shekaru 20 an kiyasta mutane dubu hudu da suka hada da maza da mata da ƙananan yara suke ƙetarawa iyakar habasha zuwa yankin gabashin sudan a duk rana ta allah hukumar 'yan gudun hijiran ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da suka arce daga yankin suna isa cikin gajiya saboda tafiyar ƙasa mai nisa da kuma tsoro da ke tare da su akan abubuwa da suka gani al'amura sun ƙara rincaɓewa a tigiri tun lokacin da gwamnatin habasha ta kaddamar da harin soja makonni biyu da suka shuɗe gwamnatin ta ce ta maida martani ne akan zargin kai hari da ƙungiyar 'yan tawayen tplf ta kai akan tungar sojin gwamnatin mai magana da yawon hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya babar baloci ya ce ko shakka babu an samu cikakken matsalan buƙatar aikin jin kai a yankin. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Madalla. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta ce jami'an tana da karfin da za su iya daƙile satar mutane da ta sake bulla a kan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Daga Abuja ga rahoton Hassan mai na kaina. Abuja da ke zama hedikwatar Najeriya, Kaduna da ke zama cibiyar arewacin Najeriya. Hanyar da ta haɗo ɗannan birane biyu na neman zama kabari salamu alaikum. Duba da yadda masu satar mutane suka sake bulla akan wannan hanya suke kuma cin karansu babu babbaka. Al'amarin da ke ƙara cusa tsoro da firgici a zukatan matafiya. Na tuntuɓi mai magana da yawun 'yan sandan Najeriya, mataimakin kwamishinan 'yan sanda Frank Mba, ko anya sun san abin da ke faruwa akan wannan hanya a halin yanzu a baya bayan nan. We, we, we are aware of those incidents that occurred along Kaduna Abuja Expressway. Ya muna sane da ababen da ke faruwa akan hanyar Kaduna zuwa Abuja. Muna sane da 'yan ababai marasa daɗi da ke faruwa nan da can. amma wannan ba wai yana nufin wani sabon abu ne ba. ci wannan hanya kwarai da gaske. Mu ne 'yan sandan da a baya muka wartaki masu garkuwa da mutane, 'yan bindiga daɗi, 'yan fashi da makami akan wannan hanya. Har yanzu muna da wannan kazar-kazar da ƙarfin iya tabbatar da tsaro akan wannan hanyar. Kuma abin da ya faru a baya-bayan nan ba zai sake faruwa ba. Amma Honorable Muhammad Umar Bago da ke zama ɗan majalisar wakilan Najeriya daga jihar Neja ya ce gwamnatin su ta APC ta gaza. Wannan magana gwamnatinmu na APC mun kasa akan magana tsaro. shugaban kasa jiran muhammadu buhari bai samu mutane masu faɗa mashi gaskiya ba ko kuma yana ji yaƙi ya ji ne abin da nake magana haka ka duba tsakanin abuja zuwa kaduna yau mako ɗaya ko yaushe sai 'yan ta'adda sun tara hanya sun kama mutane yanzu a ce wai ba za a fito da sojoji da 'yan sanda ba wannan dajin a kai ta ƙasa ga baki ɗaya duk abin da ke da ƙauye da gida da gari da ke wurin duk a kwantar da su a wannan dajin ya za ce ya gagare mu ne. To ko a halin yanzu wani matakin gaggawa ya kamata a ɗauka don dakatar da wannan aika-aika? tambayar kenan da na yi wa masanin tsaro group captain sadiq garba shehu mai ritaya a maganan gaskiya in kana maganan sojoji da 'yan sanda ba mu da isassu in kuma aka ce babu mutane da za su yi aiki to kaga wannan ba wani abu zai ci gaba sai kayi wannan so a mataki na kusa kusa ina ganin gwamnati ya kamata ta wurin 'yan sanda su ma ba su isa ba sai an yi ɗauka ta musamman sannan bayan haka a saki kuɗi na musamman hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria A gai da Hassan mai na kaina. To yanzu haka kwamitin binciken cin zarafi da kuma take haƙoƙin bil'adama da ake zargin 'yan sanda na yi ya fara zama a jihohin Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz gare ka. Gwamnan jihar Adamawa ne dai Ahmadu Marufin Tire, kamar sauran jihohin Najeriya ya kafa wannan kwamiti da zama ji da bin karin duk wani cin zarafi ko kuma wuce gona da irin da ake zargin jami'an 'yan sanda na yi. To ko shin ma ya aikin wannan kwamiti zai kasance kuma me za a bincika? wannan ko ita ce ma tambayar da ne shugaban wannan hukumar binciken justice adamu hobon babban abin da ake so a cimma shine idan akwai wanda ya cutu kawansu halayen nasu idan ka kawo kukan za mu yi recommending za mu bincika mu gani akwai gaskiya ciki ko babu in akwai za mu recommending ma gaba bisa ga yadda. period da aka bamu sun ba da shi wata shida amma ba wai wata shida ne duka zai tsare ba duk lokacin da mun ga petition baya zuwa kuma hmm. za mu iya mun recommending cewa shi kenan kafin ma ku so mu zama shi kansa kwamishinan yan sanda na jihar adamawa a taron manema labarai kwanaki ya bayyana kan cewa kawo yanzu ba wani korafi a adama ba ganin tamkar daga malam masallaci wakilin shi yasa jama'a su kai dari dari to amma daga yanzu kam mun ce muna bude secretariat a bude wanda yake da kuka ya kawo amma fa a sani idan ba wanda ya kawo ba abin da mun iya yi ba za mu ce kai ka kawo alhali kuma ba ka ta ba kamar kotu ne ba a ce ka zo ka yi kara ba amma idan kana da damuwa ka zo ka yi kara kawo yanzu tuni wasu kungiyoyi da ma jama'a suka shirya domin gurfana a gaban wannan kwamiti kwamar shehu yohana da ke cikin shugabannin majalisar matasa ta Najeriya wato National Youth Council a shiyar Arewa maso gabas ya ce za su gurfana a gaban wannan kwamiti bincike da mika nasu kuka. Magana yan sas abu ne wanda ya shafi matasa gaba daya. Dukka abubuwan yawancin matasa ne abubuwan ya shafi. Shine na zo a madadin shugaban ɗaya daga cikin shugabannin matasa. Zo ni ma in ji korafi kuma ba da na korafi. Kamar Adamawa ita ma makwabciyar ta jihar taraba ta bi sahu wajen kafa wannan kwamitin binciken to wai ko mai yan rajin kare haƙƙin bani adama ke cewa ne da gamba daud na ko cikin yan fafutuka a jihar ya bayyana mai irin matakin da suka ɗauka. Tabbas an kafa wayannan kwamitocin da aka yi kafawa sauran jihohin Taraba ma an kafa zo mun zona tare da su aka nemi shawarwarin mu muka ba su shawarwarin da ya kamata na a tsaya tsakani da Allah a yi aikin tsakani da Allah saboda haka mun ba su wannan shawaran ku. Koma da menene yanzu ko an zura ido ne domin ganin yadda ma za ta kaya a irin waɗannan kwamitoci. ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na Amurka. daga Yola a Najeriya. A gaida Ibrahim Abdulaziz wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci goma sha tara talatin da ɗaya arba'in da tara da sittin sai kuma kilo has dubu ɗaya ɗari biyar talatin a matsakaicin zango. Ga masu raro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM baya ga haka. A duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafinmu na yanar gizo voa Hausa.com domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. Shugaban Amurka Donald Trump ya kafa tarihi a yayin da ya rage watanni biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. Jama'a Assalamu alaikum. Makonni biyu kenan da aka gudanar da zaben shugaban kasar Amurka wanda aka ayyana cewa dan takarar jam'iyyar Democrat wato tsohon mataimakin shugaban kasa Joe Biden ya yi galaba. To sai dai har kawo yanzu shugaba Trump ya ki amincewa da shan kaye a zaben. inda ya yi zargin aikata ba daidai ba a zaben yayin da ya rage watanni biyu a rantsar da sabuwar gwamnati. malami a sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto farfesa tanko yaya baba yana ganin wannan ba sabon ba ne a siyasar amurka za mu iya cewa ba mu taɓa ganin irin wannan rikice-rikice na siyasa musamman abin da ya shafi zaɓe ba a siyasar amurka irin wannan lokaci ita amurka wata za mu iya cewa ƙasa ce wadda ta yi zara a duniya wajen gudanar da mulki irin demokradiyya kuma abin da ya shafi zaɓe za mu iya cewa ita ce zakaran gwajin dafi e, ƙasashe da dama har da ƙasashen turai da suka riga ta girka mulki irin na demokradiyya kamar ƙasar burtaniya za mu cewa har da ita suna suna hankoro ne wajen cimma amurka game da irin tsari na, gudanar da zaɓuɓɓuka na kuma tabbatar da inganci da sahihancin zaɓuɓɓuka na kuma eh, yadda eh, 'yan siyasa ke, na'am da kuma amincewa da duk abin da hukunci ya yi a yadda ake gudanar da zaɓe da kuma irin ƙarfin eh, za mu iya cewa hukumomi na ƙasar waɗanda suke da haƙƙi na gudanar da al'amura daban-daban da suka shafi zaɓuɓɓuka da kuma shari'a da kuma gudanarwa a ɓangarori daban-daban za mu iya cewa amurka ƙasa ce wadda ta ginu sosai take tafiyar da mulki demokradiyya ba tare da la'akari da mutane ko mutumin da ke mulki ko mutane da ke mulki ko jam'iyyar da ke mulki ko jam'iyyar da ba ta mulki ba ko wasu gungun mutane a'a ƙasa ce wadda tsari ne ke tafiyar da ke gudanar da shi karan kashin mulkin demokradiyya to za mu iya cewa su ne 'yan sandan demokradiyya na duniya to amma me bambanta shi wannan shugaba donald trump mai barin gado da kuma sauran abubuwan da suka faru kamar yadda kace sun sha bamba to za mu iya cewa shi ne shugaba na uku wanda ya kasa zarcewa mulki eh, karo na biyu kuma ba ma wannan ɗaya ba za mu iya cewa tun daga yakin neman zaben da aka yi na eh, zaben da aka yi na 2016 to wani abu ya zo ma amurkawa wanda za mu iya cewa ya sha bamban ainun da abin da aka saba gani ga zaɓuɓɓuka ko kuma yakin neman zaɓe ko kuma eh, yadda demokradiyyar amurka ke gudana akwai zaɓuɓɓuka da aka yi wanda aka samu takaddama ba takaddama na bai aminta da zaɓe ba a takaddama na ina da buƙatar a sake bibiyar wasu ƙuri'u a wani ɓangare ko kuma wani sashe na kasa ko wata jiha ko wata karamar hukuma ko wani wuri ne wanda kila dan takara ko jam'iyya ke da buƙatar ta ga an sake kirgawa ko kuma an sake bibiyar yadda aka gudanar da wannan zaɓe shi abinda donald trump ya yi ba cewa ya bai aminta da zaɓe ba gaba ɗaya zaɓen na amurka wanda aka gudanar shi ya tattara ya kunshe ya ce abinda ya faru na wannan zaɓe gaba ɗaya zalunci ne babu abinda aka yi bisa ka'ida an saba mu ka'ida an yi magu an tafka ba yadda kasan shugabannin shugabanni da kuma yan adawa na afirka in an yi zaɓuɓɓuka abinda ke fara fitowa tun kame a kammala zaɓe zaka ga ana fitowa da korafe-korafe na an tafka magudi na an saci kuri'a na hana mutane zaɓe waɗannan abubuwa da mutane ko kuma shugabanni ko 'yan siyasa da ke yi a ƙasashe masu tasowa irin ƙasashen afirka shine ya fito daga bakin donald trump karo na farko daga shugaba mai ci na amurka ya fito ya yi korafi ya muzanta ƙasar amurka ya muzanta hukumomin amurka ya muzanta tsarin amurka ya muzanta tsarin mulkin amurka ya muzanta martaban mutanen amurka a irin wannan yanzu idan ya ci gaba da kasancewa a ranaku suna raguwa idan har aka kai ranar kuma lokacin da ya kamata a ce an rantsar da sabon shugaba alhali ya amince da zaben ko kuma ya ki ma ya sauka daga eh, kan mulki ko kuma ya fita daga fadar shugaban kasa ta white house menene zai faru to wannan shine muke da muna muna kusan muna da tabbacin wannan irin abin da ake hankoron zai faru ba zai faru ba saboda amurka kasa ce wadda take da ginannun hukumomi tsayayyu waɗanda sun fi ƙarfin mutum ko mai mulki ko wanda bai da mulki kar manta ana cikin rigimar wannan zaɓe tun tun eh, joe biden da abokin adawarsa bai kai ga samun ƙuri'u adadin ƙuri'un da ake bukata na electoral college ya ci zaɓe ba tun ganin ya kama hanyar samun waɗannan kuri'u eh, eh, hukumar tsaro ta sirri ta amurka ta ƙara masa ƙarfin tsaro da tare da tura secret security service wato jami'an eh, musamman na tsaro su ƙara bashi tsaro to kaga za mu iya cewa a amurka ɗaya wannan zai iya faruwa wanda shugaba mai mulki mai ci yana zaune bai da ikon eh, ya hana jami'an tsaro bai da iko ya hana su ɗaukar mataki ko kuma ɗaukar hukunci kan abin da suka ga ya dace a yi domin kare kare ƙasar amurka duk da yake zababben shugaba mai jiran gado joe biden tuni da ya kafa nashi kwamitin na karɓar mulki to amma bangaren shugaba trump da jam'iyyarsa ta republican har yanzu ba alamun ba da kai lamarin da ya sa biden kansa ya yi korafin rashin bashi damar samun bayanai na karɓar mulki ciki har da shirinsa na farko na tunkarar annobar coronavirus da ta ƙara kamari a ƙasar bayan da tuni har ya kafa kwamitin yaƙi da cutar farfesa baba ya ce da alama biden zai fuskanci babban ƙalubalen kama mulki. idan al'amura suka tafi a haka. Lallai wannan babban kalubale ne ga shi Joe Biden da kuma jam'iyyar ta Democrat da kuma shi eh, duk mutanen da ya zaɓa ko ya ayyana a matsayin mutanen za su taimaka masa wajen gudanar da mulkinsa saboda shi eh, za mu iya cewa eh, karɓar mulki daga wannan gwamnati zuwa wannan abu ne muhimmi mai girma wanda ke buƙatar kwamitoci da kuma bayanai masu ɗimbin yawa ta yadda za a taimaka ma shi mutumin da zai dare kujerar wannan kujerar mulki mulkin shugabancin kasa ya zama da cewa yana da yana da haske da kuma bayanai gamsassu ko masu yawa wanda zai taimake shi wajen eh, ɗaukar matakai da yin shawarwari da naɗa mukamai da kuma ɗorawa kan inda aka bari da kuma sabuntawa na wasu eh, eh, za mu iya cewa ko hukunce-hukunce ko kuma manufofi da gwamnati mai barin gado ta yi to da gaske ne donald trump ya kashe kuma ya yi biris da kira kiraye-kirayen da ake yi musamman shi shugaba mai jiran gado wato Joe Biden na eh, ya bashi dama ya kafa kwamiti sannan kuma ya girma wannan kwamiti sannan kuma ya amfani da shi wajen wajen kokarin ba da bayanan da ake da bukata da su wajen gudanar da mulki to wannan abin za mu iya cewa cikas ina iya kawo cikas kwarai ga yadda gwamnati za ta fara aiki zai samar da matsaloli sosai wanda kamin za mu iya cewa eh, ita gwamnati kamin ta fara aiki to tana buƙatar lokaci shi yasa ma ake yin zaɓuɓɓuka 'yan watanni kamin a rantsar da shugaba wannan zaɓe da kammala shi cikin lokaci da 'yan watannin da suka rage kamin a rantsar da sabon gwamnati to ana amfani da shi ne wajen samar da bayanai wajen kafa kwamitoci wajen tantancewa irin mutanen da gwamnati za ta yi aiki da su da kuma duk wasu manufofi da gwamnati ta aiwatar da kuma yadda gwamnati mai jiran gado za ta kalli waɗannan manufofi da niyyar sabunta su da niyyar ci gaba da su ko kuma da niyyar watsi da su idan wannan bayanai ba su samu ba to za ga da cewa lokacin da ake bukata a bata wajen tattarawa da taskace waɗannan bayanai da kuma yin amfani da su wajen fara mulki za a yi su ne a garin mulki kuma zai haifar da matsala wajen eh, rashin gamsuwa ga 'yan ƙasa ga irin tafiya ko kuma da tashin da gwamnati za ta yi na gwamnati zabe na ga cewa gwamnati ta fara ba a yi wasu manya-manyan na ba ba su ba ɗauki wasu manya-manyan matakai ba waɗanda za su nuna ma 'yan ƙasa da cewa an samu sabuwar gwamnati kuma ga ga hakikanin manufar wannan wannan gwamnati. A nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. a madadin cuba hero ne da ya daidaita sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga sashen hausa na muryar amurka a gai da murtala da wannan ko muka zo ga shirinmu na karshe labarai a takaici. To Sarfila a takaice a jiya talata jama'a Amurka sun tabbatar da yin bukin datsa furanni na karrama sojojin Amurka da suka mutu a fagen daga a cikin watan Disamba duk da sanarwar soke bukin wuni guda kafin jiya talata. Masu shirya bukin na ajiye furanni a faɗin Amurka da dubun dubatar mutane ke ajiye furanni a kan kaburburan mayakan Amurka sun sanar a ranar litinin cewa an soke bukin saboda annobar coronavirus amma a jiya talata sakataren sojin amurka ryan mccarthy ya umarci makabartar soji ta ƙasa ta allington da ta kimtsa domin ɗaukar nauyin bukin cikin kariya a hali da ake jiki kuma a jiya talata zababben shugaban amurka joe biden ya gana da mashawartansa akan tsaron ƙasa amma ba jami'an leƙen asirin gwamnati ba yayin da shugaba donald trump ke ci gaba da hana kwamitin karɓar mulki na democrat zuwa fadar shugaban ƙasa ta white house biden da zababbiyar mataimakiyar shugaban ƙasa kamala harris sun tattauna akan batutuwa da suka shafi manufofin harkokin kasashen waje da masana akan harkokin diflomasiyya da masu tattara bayanan sirri da ma masana akan tsaro a cewar kwamitin karɓar mulki na biden Majalisar Dinkin Duniya ta saki dala miliyan 100 daga asusun ko ta kwana a yunkurin kawar da tsananin yunwa a kasashe guda bakwai da suke kan haɗari. Za a iya kawar da yunwa amma ya kamata a ɗauki mataki a kan lokaci kafin a yi nasara, in ji shugaban aikin jin kai na Majalisar Dinkin Duniya Mark Lowcock. a wata sanarwa akan raba kudaden wanda har yau ne kaso mafi girma da aka fitar daga asusun jinkan masu sauraro ana mai ka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku dosa abokan aikin mu ɗauke da wasu sabbin rahotanni a wani sabon shiri wanda zai zo mu kai tsaye daga ofishinmu na abuja najeriya kafin mu sallama muna mika sakon taya murna ga mai sauraron yau da kullum ado salati goma ga annabi rajau wanda ya samu karuwar ɗa namiji allah ya raya shi ya sa kuma mai taimakon iyaye da al'umma ne. haka kuma muna mika sakon ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalan abba a zo tsohon ma'aikacin nta da dw da kuma ait wanda allah ya rasuwa birnin kano mai gida ne ga hajiya sa'a ibrahim dg ta gidan abba karimu talabishin da ke kano allah ya ji kansa ya kuma gafarta masa yanzu a madadin baba ya koma kiri da ya gabatar da shirin da kuma ciba hiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni fil hashin gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin washington dc ke cewa salamu alaikum